واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau litinin sha uku ga watan ramadan hijira tana da shekara 428 daidai da 24 ga watan tara shekara ta bakwai. za mu tashi karatunmu insha Allah daga kan aya ta ɗari da da tis'in bakwai ta suratul bakara alhajju ashhurun ma'aluma alhajju ashhurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا بصوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب abubuwa guda biyar Allah maɗaukaki yake mana bayanin su a cikin wannan aya ta suratul bakara abu na farko ya ce alhajju ashhurun ma'aluma aikin haji watanni ne sanannu watan zulqa'ida da zulhijja sannan kuma da watan shawwal watan shawwal zulqaida zulhijja wannan shine abin da mafi yawan malaman suna suka faɗa Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat aikin haji yana da watanni sanannu al-imamu sa'adi ya ce abin da ake nufi da sanannu al-mashhurat الحج أشهر مشهورات شيني معنى معلومات aikin haji yana da watanni shahararru sanannu kowa ya san su bi haithu la tahtaju ila taksisin shi aikin haji baya buƙatar a keɓe masa lokaci kamahtaja htaja siyamu ila ta'ayini shahrihi kamar yadda watan azumi ya zama tilas a ayyana watan da ake yinsa azumi yana da watan da ake yinsa shine watan Ramadan, wa kama bayyana ta'ala auqati salawatil khams kuma kamar yadda Allah ya bayyana lokutan salloli guda biyar. Waɗannan duka sun auku ne a bayan zuwar manzon Allah. Kafin zuwan annabi ba a san wani wata ne ya kamata a yi azumi ba, ba a san waɗanne lokuta ne ake salloli guda biyar ɗin ba, sai da annabi ya zo kafin nan ya bayyana. wa ammal amma aikin haji tun kafin annabi ya zo ana yinsa tun kafin manzon Allah ya taho duniya larabawa suna aikin haji faqad kana min millati ibrahim saboda yana daga cikin tafarkin annabi ibrahim alaihi salam allati lam tazal mustamira fi zurriyatihi ma'rufatan bainahum aikin haji sananne ne a cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salam larabawa suna daga cikin zuriyar annabi ibrahim saboda haka sun rike aikin haji kamar al'ada aikin hajin nan ko tun zamanin annabi ibrahim ana yin sa ne a waɗannan watanni ɗin shawwal zulqa'ida zulhijja tun zamanin annabi ibrahim salam don haka tun kafin annabi muhammad ya bayyana waɗannan watanni sanannu ne a gun larabawa fahiyar lati ya ƙa'u fiha bil hajj a cikin waɗannan watanni ne ake yin harama na aikin haji saboda haka babu wata bukata ta cewa sai annabi ya ayyana watannin da za a yi aikin haji ba a yi ma waɗannan watanni kwaskwarima ba kamar yanda ake aikin haji a watan shawwa zulqida zulhijja kafin zuwan annabi haka aka ci gaba da yin aikin haji a cikin waɗannan watanni manzon Allah bai canza su ba shi yasa Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat aikin haji yana da watanni sanannu larabawa kun san su ba sai an gaya muku su ba waɗannan watanni guda uku shawwal zulqaida zulhijja ba a canza su ba abu na biyu wanda Allah yake bayyana mana a cikin wannan aya hukunci ya ce faman farada fihin hajja to wanda ya yi haramin aikin haji a cikin waɗannan watanni guda uku ɗin faman farada ma'anarsa faman aharama bil hajji fihinna wanda ya yi haramin aikin haji a cikin waɗannan watanni guda uku shawwal zulqida zulhijja to ga ƙa'ida ga hukunci fala rafafa wala فسوق wala جدال في الحج ba a canza muku watannin da kuke aikin haji ba amma ga wata ƙa'ida. wanda ya yi haramin aikin haji fala rafasa to babu sauran jima'i da iyalinsa wala fusuka babu saɓani babu yin zunubi ah, wala jidala kuma babu gardama muddin ka shiga harami na aikin haji waɗannan abubuwa guda uku haramun ne a kanka rafafa shine aljima a fasara mafi yawan malamai in aka ce alfusuk ana nufin fasikanci wato sabon Allah haka mafi yawan malamai suka fasara waɗannan kalmomi in ka duba sharhu sahihi muslim a juz'i na tara shafi na ɗari ɗaya فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج wanda ya yi haraman aikin haji a cikin waɗannan watanni guda uku to kada ya tara da iyalinsa sai ya gama aikin haji kuma kada ya yi fasikanci sannan kada a samu ya yi gardama ba a jayayya alhaji ba ya jayayya wannan shi ne abin la'akari da shi kuma shi ne sikeli na auna aikin hajin mahajjaci ya tabbatar da cewa ya kiyaye waɗannan abubuwan guda uku lokacin da ya shiga harami bai yi jima'i da iyalinsa ba har ya fita haramin nan kuma bai yi fasikanci ba sannan kuma ba a same shi yana gardama ba wannan shine mizani da ake auna aikin hajjin musulmi sharaɗin ka samu ladan aikin hajjinka ya ta'allaka ne da kulawa da abubuwa guda uku dinnan. Allah bai bar annabi ya yi bayaninsu ba da kansa ya bayyana a cikin Ƙur'ani. Faman farada fihin hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya bayyana mana matsayin abubuwa guda uku ɗin nan a hadisin Abu Huraira wanda yake sahihul Bukhari a wajaje guda uku da sahihu Muslim hadisi na dubu da ɗari uku da hamsin. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja hadhal bait falam yarfuk wa lam wanda ya samu zuwa aikin haji wanda ya ziyarci wannan ɗakin na Ka'aba ya yi aikin haji bai yi jima'i da iyalinsa ba har aka gama wannan aikin bai yi fasikanci ba kharaja min zunubihi ka yaumi waladatu ummuhu manzon Allah ya ce a lokacin da yake gama aikin hajjin nan yana fita daga zunubinsa kamar ranar da masa ta haife shi wato babu sauran laifi a kansa duk abin da aka ce maka akwai lada mai yawa a kansa to za ka samu kuma yana da wahalan kulawa wanda ya gama aikin haji bai yi jima'i da iyalinsa ba bai yi fasikanci ba har aka gama wannan aikin haji ladansa Allah zai masa gafaran zunubinsa ya koma kamar ranar da aka haife shi idan ka zagi wani kana cikin harami ka yi fasikanci abin da ake ce fasikanci shi ne isyan sabon Allah zagi yana cikin nau'uka na sabon Allah fasikanci ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul musulmi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne hadisin mutafakun alai da aka ce faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wanda ya haramin aikin hajji to kada ya yi jima'i kada ya yi fasikanci kada ya yi gardama ba a son ya yi jayayya akwai jayayya guda wadda ta halalta in zai yi jayayya saboda ya kare gaskiya wannan babu laifi jayayya mara ma'ana ne aka haramta الله يا فتامنا سورة النهل يتي ادعو الى سبيل ربك ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين ita wannan aya ta tabbatar mana cewa akwai jidali guda gardama wanda Allah ya halatta wace gardama ce Allah ya halatta musayya ita ce musayya da aka yi don a kare gaskiya kuma an yi ta da tsari mai kyau ud'u ila sabili rabbika kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikma wa'azin da za ka yi kai wa'azi da hikima wal mau'izatil hasana kai wa'azi da kyakkyawan wato da farko hikima sannan kyakkyawan wa'azi wajadilhum billati hiya ahsan sannan mataki na uku shine gardama gardaman nan ya zama an yi ta kyakkyawa in ji Allah maɗaukaki. Gardama kyakkyawa ita ce wacce za ta samar da natija mai ma'ana. kada ka yi gardama wanda a ƙarshenta ba zai haifar da alhairi ba muddin za ka yi gardama to ya zamanto akwai kyakkyawan sakamako da ake ganin za a samu a inna rabbaka a'lamu biman dalla an sabilihi lalle ubangijinka shi yafi sanin wanda ya bace daga tafarkinsa wa huwa a'lamu bil muhtadina kuma Allah shine mafi sanin waɗanda suke kan shari'a don haka alhaji an haramta masa yin jayayya an haramta masa yin gardama an haramta masa dukkan wani abu da ya danganci fasikanci sharaɗin ingancin aikin hajjinsa kenan shi yasa Allah ya faɗa faman farata fihinna hajja, fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj anan ne ake samun kurakurai da yawa wanda alhazai suke aikatawa da yawa alhazai suna manta wannan ka'idar da Allah ya faɗa a cikin wannan aya ta 197 ba a son gardama ba a son jayayya ba a son kai musulmi ka cutar da ɗan uwanka musulmi muddin ka shiga harami na aikin haji na'am waɗannan abubuwa haramun ne amma sun fi muni ga wanda ya shiga haramin aikin haji misali babu shakka ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam alhajarul aswad wannan bakin dutse wanda yake jikin ka'aba wajen da yake zama alamar fara ɗawafi da kuma gama ɗawafi shi wannan dutsen hadisan manzon Allah sun tabbatar mana cewa yana da albarka akwai hadisin Anas bin Malik da Abdullahi bin Abbas yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3174 annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhajarul aswad min aljanna a wata riwayar yace alhajarul aswad min ahjaril janna wannan bakin dutsen yana daga cikin duwatsun aljanna waɗanda Allah ya kawo su duniyan nan wannan dutsen da yake jikin ka'aba yana daga cikin duwatsu na aljanna don haka in ka taɓa shi kamar ka taɓa dutsen aljanna ne inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadisin abdullahi bin abbas yana cikin sahihu sunan ibn majah hadisi na 2998 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaba sanallahu alhajara yawmal qiyamah wa lahu aynani yubsiru bihima wa lisanun yantiqu bihi wa yashhadu ala man istalamahu bihaqqin manzon Allah ya ce a ranar tashin kiyama wannan dutsen da yake jikin Ka'aba Allah zai tada shi a filin hisabi Allah zai kawo wannan dutsen a filin hisabi ya ba shi idanu guda biyu ya ba shi harshe don haka zai gani kuma zai yi magana wannan dutsen in Allah ya faɗi magana wajibi ne mu gaskanta idan manzon Allah ya faɗi magana wajibi ne mu gaskanta manzon Allah ya ce wannan dutsen da yake jikin Ka'aba Allah zai ta da shi a filin hisabi yana da idanu guda biyu yubsiru ma yana kuma gani da idanun wa lisanun yantiqu bihi kuma yana da harshe wanda zai yi magana da shi me zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yashhadu ala man bi haqqin zai kafa shaida a filin hisabi zai ce ya Allah wane ya taba ni taɓawa na gaskiya yanda ya cancanta a taɓa ni don haka Allah kai masa gafara. Wannan dutsen zai ba da shaida in ka taɓa shi zai ba da shaida a filin hisabi. Wanda ya samu taɓa wannan dutse, dutsen zai ba da shaida a filin hisabi sai dai kuma sharaɗinsa akwai taɓawa na gaskiya, akwai taɓawa wanda aka haramta. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yashhadu ala man bi haƙƙin zai kafa shaida ga wanda ya samu daman taɓa shi amma taɓawa na gaskiya kun ga ashe taɓa shin yana da sharaɗinsa shi ne kada ka cutar da wani kafin ka samu daman taɓa shi akwai wata riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masbuhu ya hutul khataya taɓa wannan dutsen a dalilinsa Allah yana kankare zunubin bawa da shi wannan dutse da kuma rukunul yaman kusurwan dama kusurwa na ƙarshe kafin ka iso wannan kusurwan da bakin dutsen yake jiki da yake jikin ɗakin ka'aba wannan kusurwa shi ma ya tabbata a sunnar manzon Allah ana son musulmi ya taɓa shi manzon Allah ya ce da taɓa wancan kusurwan da kuma taɓa jikin wannan dutsen a dalilin su Allah yana gafarta zunubin bawa idan ka shafi dutsen sai Allah ya kankare ma zunubi kun ga kenan ya tabbata a sunnar manzon Allah cewa wannan dutse yana da albarka to amma sharaɗin taɓa shi shine ka tabbata baka cutar da wani ba sharaɗin ka samu wannan albarkan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani shine ka tabbata a lokacin da ka je taɓa wannan dutse baka cutar da wani ba to ko baka je aikin haji ba in kana kallon satellite yanda mutane suke ribibi ana layi ana taka juna ana ture juna da dambe da ashar ba maza ba mata ana ƙoƙarin za a taɓa wannan dutse kaga an saba ƙa'idar da Allah ya faɗa a cikin wannan aya فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج duk wanda ya shiga haramin aikin haji to fa haramun ne wannan mutumin ya tara da iyalinsa haramun ne wannan mutumin ya yi fasikanci duk abin da ya danganci fasikanci wanda Allah ya haramta shine ake kira alfisko abin da Allah tabaraka wata'ala ya haramta haramun ne alhaji ya yi fasikanci kuma haramun ne a samu yana jayayya kai kuwa ka shiga harami sannan ga ka kayi layi ah, kuna ƙoƙarin za ku taɓa wannan dutse saboda ku samu albarkan da manzon Allah ya faɗa amma kuna cutar da juna a irin wannan hanya har akan samu waɗanda suka rasa rayukansu a wannan guri don haka sunna ta tabbatar mana cewa ba dole bane sai a ɗawafi za ka taɓa shi ba tilas sai a ɗawafi ne za ka je ka taɓa wannan dutsen zon don ka samu albarkan nan da manzon Allah ya faɗa ba. Ka duba almuntaka sharhul muwatta da kuma ila musajid littafin al'imamu zirkishi shafi na ɗari da Malaman sunna sun ce, ba sharaɗi ba ne sai ana ɗawafi za ka taɓa wannan dutsen. Kana iya bari duk lokacin da ka ga babu cunkoso, babu matsatsi, sai ka tafi ka taɓa wannan dutsen ba tare da ka taka wani ko ka tura wani ko ka cutar da wani ba don haka sharaɗin ka samu lada na taɓa wannan dutse ko albarkan da mazan Allah ya faɗa ka tabbatar ba ka cutar da wani ba ba a samu kayi rigima ba bare kuma mata <clears throat> sukan mata ma haramun ne yansu da maza amma sai ka yi mamaki yadda mata suke shiga cikin maza a irin wannan ribibi wai saboda su taɓa wannan dutsen wannan ya saba da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yake cikin sahihul bukhari Aisha tana da wata baiwa wannan baiwan an tafi wani aikin haji sai baiwan ta dawo gida da ta zo tana murna tana farin ciki tana gaya ma Aisha inni stalamtul hajara salata marratin fi sub'in tuftuhu yau dai nayi babban rabo nayi sa'a Aisha tace wani wace sa'a kika yi tace ai dawafin da nayi zagaya Ka'aba din nan sau bakwai da nayi na samu daman taɓa wannan dutse sau uku ba ma sau ɗaya ba sai Aisha ta ce, La ajarakillah, la ajarakillah, la ajarakillah, kada Allah ya baki lada, kada Allah ya baki lada kada Allah ya baki lada sau uku Aisha ta gaya mata sannan ta ce tudafi'inar rijal wato kin je kina ture ture da maza ko kina mace kin shiga cikin maza ana tura juna alaka barci wa mararci me ya hana tunda wurin akwai cinkoso daga nesa ke kabbara ki wuce kawai ba tare da kin taɓa wannan dutsen ba sunnar annabi haka ta tabbatar saboda haka duk matar da ta shiga irin wannan ribibi kada ta yi tamanin za ta samu lada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da taɓa wannan dutse haka nan shi ma ɗawafin kansa yana da lada mai yawa ya tabbata a hadisai masu yawa na manzon Allah misali hadisin da yake sahihu sunan ibn majah hadisi na dubu uku da talatin hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawafa bil baiti sab'an wa salla raka'atayn kana ka itqi raqaba wanda Allah ya bashi dama ya yi dawafin Ka'aba sau bakwai bayan ya gama dawafin nan kuma ya samu damar yin nafila raka'a biyu ladansa kamar wanda ya yanta baiwa ne in ji manzon Allah in ka samu daman dawafin Ka'aba sau bakwai kuma kai nafila raka'a biyu ladanka kamar wanda ya yanta baiwa da kuma wata riwaya ta Abdullahi bin Umar din har yanzu tana cikin sahihul jami'i hadisi na tamanin. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawafa bi hadhal baiti usbu'an fa ahsahu kana ka itqi raqaba la yaba'u qadaman wa la yarfa'u akhar illa hatta anhu biha khati'ah idan mutum yana dawafi inji manzon Allah idan kana ɗawafi ba ka taka ka face Allah maɗaukaki ya kankare maka wani zunubi ba ka ɗaga wannan ƙafa face Allah maɗaukaki ya rubuta maka lada yawan takunka yawan gafaran da ake maka kuma da yawan ladan da kake samu لا يبأ قدما ولا يرفع آخر إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ba ka yin wani taku face Allah ya gafarta ma zunubi a dalilinsa ba ka ɗaga ka daga wannan taku face Allah ya rubuta maka lada a dalilinsa yawan takunka yawan ladan da kake samu da kuma yawan zunubin da Allah yake kankare maka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ɗawafi yana da albarka matuƙa shi alhaji idan ya tafi maka daga cikin ayyukan da aka fi so ya aikata a zamansa na maka babu kaman ɗawafi saboda dai babu ka'aba a garinku a garinku akwai masallaci in na filfilu ne kana iya yi a garinku in karatun ƙur'ani ne kana iya yi a garinku amma kana iya yin ɗawafi a garinku sai a makka saboda haka aka ce mafi dacewa gare ka kai da ka samu dama zuwa maka ka yawaita yin ɗawafi kuma ba a faɗi adadinsa ba illa dai kamar yadda ka san ita nafila idan ka yi nafila raka'a biyu ana so ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama ko sannan ka ƙara wata nafilar raka'a biyu to shi ɗawafi duk sa'ilin da ka zagaye ka'aba sau bakwai sai ka tsaya ka yi nafila raka'a biyu idan ka yi nafila raka'a biyu in kana so kuma ka ci gaba sai ka ƙara wannan shari'a ta halatta ba a ƙayyade ma kuma adadin abin da za ka yi ba har ma malaman sunna suna cewa da za ka yi ta ɗawafin ba ka ma wannan nafilan ba sai da ka gama misali in ka yi ɗawafi arba'in da tara sai da ka gama ka sai kai nafifilu adadin ɗawafi kowane guda bakwai a yi masa nafila raka'a biyu in ka yi hakan ma baka saba sunnar manzon Allah ba malamai da dama sun ba da wannan fatawa amma sharaɗin ɗawafin ka tabbata baka cutar da wani ba don haka duk sa'ilin da ka je ka'aba ka hangi masallaci yana cike to idan kana son ka samu lada kada ka shiga wannan tsawafi ka bari sai an samu sassaucin jama'a don kuwa in ka shiga cikin wannan cunkoso ka shiga cikin wannan ribibi har ka kai ga tura wani ko ka taka wani ko ka cutar da wani to ka saba ka'idar da Allah ya faɗa ta suratul baqara faman farada fihinna hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj babu kyau ka aikata wani abu wanda zaka cutar da musulmi saboda ka samu wani lada Allah ya haramta cutar da musulmi a makka saboda cutar da musulmin nan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kyamatarwa mutum ya sake dawowa makka misali mutum ne ya tafi makka saboda ibada shi musulmi duk inda yake wurin da ya fi soyi a ga ya tafi shi ne ƙasa mai tsarki ƙasar makka da kuma ƙasar madina amma da ya tafi ya shiga ɗawafi aka taka shi aka matse shi aka cutar da shi shin da wani tunani zai dawo gida ba zai sake komawa ba ko saboda haka Allah ya haramta a cutar da mutane a makka saboda kada ka sa musu kyamar komawa wannan ƙasa a suratul hajji Allah ya ce innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillah الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ɗabi'an kafirai ita ce hana mutane tafiya wannan guri saboda kada su samu albarkan da Allah ya aje a wannan wajen idan kai ma ka ɗauki irin wannan ɗabi'a to kenan halinku ya zo ɗaya da na kafirai Allah shi kare mu Inna ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirce wa yasudduna an sabilillah kuma suke hana mutane bin hanyar Allah wal masjidil haram suke hana mutane zuwa ɗaki masallaci mai alfarma suna hana mutane bin hanyar Allah kuma suna hana mutane zuwa masallaci mai alfarma zuwa ga Ka'aba suna hana mutane ziyartar Madina birnin manzon Allah wannan ɗabi'a ce ta kafirai bai kamata a ce musulmi ya samu irinta ba musulmi ya zama shi zai yi dalilin da ɗan uwansa musulmi zai kyamaci zuwa makka Allah ya haramta haka bai kamata ka cutar da wani ba domin cutarwan shi ke cire ƙaunar makka a cikin zuciyar musulmi ya je ya wahala saboda haka ba zai sake tunanin ya koma ba amma in ya tafi ya ji daɗi fa sai ya yi fatan baɗi ma ya koma da ya tafi ɗawafin bai samu yinsa a cikin nasara ba ko kuma ma a wajen dawafin aka karya shi ko ya samu rauni kaga wannan zai dawo ƙasarsa da tunanin ba zai sake komawa wannan ƙasa ba kuma kai ne kai dalilin wannan mutumin ya kyamaci makka Allah ya haramta wannan ɗabi'a ce ta kafirai kafirai suke hana musulmai bin hanyar Allah kafirai suke hana musulmai su je ɗakin Allah mai alfarma ɗakin Allah nan mai daraja shine Allah ya siffanta darajarsa ya ce allazi ja'alnahu linnasi sawa'an makka wacce muka sanya ta madaidaiciya ga dukkan mutane in ka shiga makka da kai da ɗan garin makka darajan ku ne a wajen Allah duk wanda ya shiga makka to darajansa ɗaya ne a wajen Allah allazi ja'alnahu linnasi sawa'an al-aqifu fihi wal bad mun sanya makka ta zama mahalli ne na daidaita mutane a mazaunin cikinta shine al'akifu bi ma'ana asakinu fihi da mazaunin makka walbad bi ma'ana walgarib da baƙo. dukkansu darajansu ɗaya ne a wajen Allah sai Allah ya yi gargaɗi ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin duk wanda ya yi nufin zai je makka dan wato ya yi nufin zai tafi makka don ya yi barna don ya yi zalunci nudikhu min azabin alim lalle za mu ɗanɗana masa wani sashi na azaba mai raɗaɗi don haka magabata kama daga sahabbai zuwa ga tabi'ai sun kyamaci su aikata wani zunubi a garin makka domin ilhad shine barna a cikin addinin Allah zalunci kuwa shine ka cuci bayan Allah abin da ya shafi saƙon Allah ka nisance shi a garin makka abin da ya shafi zaluntar bayan Allah ka nisance shi domin duka guda biyu dinnan suna da girma a wajen Allah Allah ya ce da zaran ka bar garinku da nufin za ka je maka ka yi barna ko za ka je maka ka cutar da wani bawan Allah to tun ma baka tafi makan ba Allah ya rubuta ma zunubi a duba littafin al-imam hakim al-mustadrak a mujallar na biyu shafi na 388 da littafin al'imamu tabrani abdullahi bin mas'ud sahabin manzon Allah abdullahi bin mas'ud ya ce ah, man hamma bi khati'atin falam ya amalha fi siwal baiti lam tuktab alaihi hatta ya amalha Abdullahi bin Mas'ud yana cikin asabiqun kunal awwaluna waɗanda suka fara musulunta a gaban Annabi Muhammad Abdullahi bin Mas'ud ya ce in ban da garin makka babu inda mutum zai yi nufin zai je ya saba ma Allah a rubuta masa zunubi idan kai niyan za ka saba ma Allah ba za a rubuta ma zunubi ba sai ka aikata abin da ka yi nufi amma in ka yi nufin a makka ne za ka yi zunubin to kafin ma ka aikata wannan zunubin an rubuta ma in ji abdullahi bin mas'ud wa man hamma bi khati'atin fil bayti wanda kuwa ya niyyar zai je Makka ya saba ma Allah, lam yumithu Allahu min duniya Allah ba zai ɗauki ransa a nan duniyan ba, hatta yuzikahu min azabin alim sai ya ɗanɗana masa wani sashe na azaba mai raɗaɗi. In ji Abdullahi bin Mas'ud. Wanda ya niyya zai tafi makka ya saba ma Allah, niyya kawai ya yi ko da bai samu zuwa makka ɗin ba. wannan mutumin ba zai bar duniya ba face Allah ya ɗanɗana masa wani sashi na azabarsa abinda ayar ƙur'ani ta nuna kenan zahiri wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhikhu min azabin ale. don haka abdullahi bin amrin yana cikin mafiya ilimi daga sahabban annabi muhammad abdullahi bin amrin Allah shi kara masa yarda babban sahabi ne idan an tafi makka in ka duba akhbaru makka littafin abul walid al-azraqi a juz'i na biyu shafi na ya ce abdullahi bin amrin idan ya tafi makka to yana yin masaukinsa guda biyu masaukinsa guda fil hilli wal akhar fil harami masaukinsa guda yana cikin hudud na haramin makka masaukinsa guda kuwa ya fita hudud na haramin maka domin ita maka tana da harami inda annabi ibrahim alaihi salam ya tsara ya ce daga nan zuwa can harami ne to abdullahi bin amrin gidansa guda biyu ne ɗaya yana cikin haramin makka ɗaya yana waje da haramin makka wannan malami ya ba da labarinsa ya ce fa'iza a rada an yi ba ahalahu idan yana so ya yi wa iyalinsa faɗa matarsa ko ɗansa ɗayansu ya yi laifi yana so ya tsawatar masa to ba zai tsawatar masa a nan masaukinsa na cikin makaɗin ba sai ya ce zo mu tafi ya ɗauki matarsa ko ɗansa su bar garin makka su je wancan gidan da yake waje da haramin makka sannan ya kama kunnen yaron ya ce to karka kuma ba zai yi haka a cikin garin makka ba Shi ne aka tambaye shi kun ga dai sahabin manzon Allah ne ya aka yi me yasa kake haka sai ce inna kunna na tahaddasu anna min al-ilhadi fil harami an yaqula kalla wallahi wa bala wallahi mu sahabban annabi Muhammad muna daraja maganar Allah makura yadda Allah ya ce kada a yi gardama a makka faman farada fihin alhajja fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajji ba a yin gardama a makka to mu muna ganin in kana ma magana da wani har kana rantsuwa to gardama kuke saboda haka in zan yi wa iyali na faɗa ina tsoro kada faɗan da zan musu ya zama gardaman ne don haka ba zan musu faɗa a cikin haramin makka ba sai dai in yi musu faɗa a waje da haramin makka saboda kada in taka dokan Allah ku duba yadda sahabban manzon Allah suke daraja maganar Allah da kuma ta manzon Allah sayyiduna Umar da kansa yake cewa la khati'atun usibuha bi makka a azu alayya min sab'ina khati'a usibuha bi rakba wannan magana tana cikin akhbaru makka na abul walid sayyidina umar ya ce ni akan in saba ma Allah in yi zunubi ɗaya a garin makka zunubi ɗaya tak in saba ma Allah zunubi guda a makka gwamma na tafi najad akwai wani gari da ake kiransa rakba yana yankin Najar yace gwamma ta bi rakba na saba ma Allah sau saba'in domin kuwa sabon Allah a Makka ya fi ka saba ma Allah a garin ku sau saba'in in ji Sayyidina Umar bin Khattab Allah shi kara masa yarda abinda malaman tarihi suka tabbatar yanda waɗannan sahabbai suke daraja maganar Allah da ta manzon Allah Allah ya haramta yin gardama ya haramta yin fasikanci a Makka don haka sahabbai suna tsoron su saba ma Allah matsaukaki a garin Makka don haka yasa da yawa sahabban annabi Muhammad suka ƙi zama ma a garin Makka ɗin da yawa ka bi tarihinsu za ka samu mafi yawan sahabban annabi Muhammad ba su zauna a garin Makka ba saboda dokokin da Allah ya tsara game da zaman Makka in za ka zauna a Makka to ka kiyaye waɗannan abubuwa kar ka yadda ka zauna a makka da nufin ilhadi ko zalunci don ku Allah ya tabbatar zai ɗanɗana ma azaba mai raɗaɗi saboda haka maganin aukuwar irin wannan shine mutum ma bai zauna a makka din ba ga Umar bin Abdul Aziz Allah ya ji kansa malaman tarihi suna cewa in banda sayyiduna Abubakar sayyiduna Umar sayyiduna Usman sayyiduna Ali sune khulafa'ur rashidin babu wanda yayi mulki wanda ya kama da mulkin annabi Muhammad a tarihin musulunci irin Umar bin Abdulaziz. Wanda ya yi mulki fiye da nashi shine kawai khulafa'ur rashidin. To kafin ya zama shugaban duniya Umar bin Abdulaziz, kafin ya zama halifa, ya taɓa zama gwamnan Hijaz. yankin da ake kiransa Al-Hijaz a wancan zamani ya kunshi makka da madina gaba ɗaya a lokacin da shi wannan mutumin umar bin abdulaziz wanda yana cikin jikokin sayyidina umar allah shi ƙara musu yarda a lokacin da ya yi gwamnan alhijaz headquartersa tana madina wata rana ya taho makka فطلب إليه أهل مكة أن يقيم بين أظهرهم بعض المقام sai dattawan makka suka haɗu suka je gurin shi suka ce ya shugabanmu kai ne gwamnan yankin alhijaz muna roƙonka wata alfarma ka taimaka ka yi haƙuri ka ɗan zauna mana a garin makka na wasu kwanaki ko wani lokaci saboda muna da wasu buƙatu da za mu gabatar gare ka wa yanzuru hawa ijihim suna da wasu buƙatu waɗanda suke so umar ya duba ya taimaka ya dan zauna fa ba alaihim sai Umar bin Abdul Aziz ya ce ba zan zauna ba yake yadda suka yi suka yi akan yi haƙuri ya dan zauna a Makka saboda ya saurari bukatunsu Ya ce san ba zai zauna ba fastashfa'u ilaihi bi Abdullahi bin Amri bin Usman akwai wani babban malami sai suka nemi alfarmarsa suka kai ƙaran Umar gurin wannan malamin suka ce kaji kaji Umar bin Abdulaziz Aziz dai shine gwamnan Al-Hijaz shine gwamnan mu to amma headquarters sa tana Madina gashi yau ya zo Makka muna neman alfarma ya hakuri ya dan zauna a garin nan don ya saurari bukatun mu ya biya mana wasu bukatun mu tunda shine shugaban mu mun yi mun yi da shi yaki don haka muke iso da kai ka taimaka ka sa baki ko zai yadda sai ya ce zan tafi in same shi ya zo masaukinsa ya samu Umar bin Abdulaziz ya ce masa ittaqillah ya kai shugaban musulmai ka ji tsoron Allah fa inna ha ra'iyatuka waɗannan mutane talakawanka ne fa kai ne gwamnan su wa inna lahum alayka haqqan suna da hakki a kanka wa hum yuhibbuna an tanzura fi hawa'ijihim suna buƙatan ka yi haƙuri ka ɗan zauna a garin makka don ka duba buƙatunsu fadhalika aisaru alaihim min an yatanabuka fil madina ai wannan shi yafi sauki a ce sai ka koma madina kafin nan su yi tawaga su tashi daga makka a tafi madina sannan a kai ma damuwa a kai ma koke-koke wannan ai kamar an wahal da su ne tun daga shi yanzu Allah ya kawo ka garin nan me zai hana ka yi haƙuri ka saurare su fa aba alaihi shi ma malamin Umar bin Abdul Aziz yake masa bai amsa marfa ya ce ba zan yarda ba tafiya ta zan yi yayyai da shi yace sam ba zai zauna a maka ba fita zai yi tafi abinsa kala sai ya ce masa amma if abaita <clears throat> tun da na yi da kai kaki mutanen nan sun roƙe ka kaki ni ma na maka nasiha kaki fa akhbirni lima ta'aba sai ka bani labari me hujjanka me yasa ba za ka zauna a maka ka saurari talaka wannan naka ba ka gaya min hujjarka sai ya ce Allah ya ce إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نضيف من عذاب أليم Allah ya mana gargaɗi a cikin wannan aya ta suratul hajj lallai wanda ya tafka saɓo a garin makka to Allah ya yi alkawari sai ya ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi abin da ya sa na ki amsa wannan kira taka da kuma tasu makafatal hadas biha saboda ina tsoron kada in saba ma Allah a makka dan zaman da zan yi na kwanakin nan babu mamaki in aikata wani zunubi kaga na shiga karkashin wannan aya saboda haka yasa na ki yadda ko yanzu in ka tafi makka ka lura da kyau da zaran an ce maka an gama aikin haji zaka ga larabawa nan fita suke tafiya suke ba dare ba rana ba su son zama saboda sun san haɗarin saɓa ma Allah a garin Makka sai ka kwatanta da mutumin ma da yake niƙan gari daga garinsa zai tafi Makka ne don ya je ya cuci jama'a ka yi mamakin wannan mutumin abu na uku wanda Allah yake karantar da mu a cikin wannan aya ta suratul bakara bayan Allah maɗaukaki ya ce mana alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj sai ya ce wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah ya ku alhazai duk abin da kuka aikata na alhairi Allah ya san shi wannan magana darasi ne mai ƙarfi Allah yana tabbatar mana ya kamata in muka tafi aikin haji mu yawaita alhairi kamar yanda zunubi yake da girma a makka haka kuma lada take da girma a makka wanda ya taba zuwa aikin haji su ma suna kokari wama taf'alu min khairin ya Allah duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah yana saninsa kamar Allah yana nufin ku yawaita alhairi idan kun shiga haramin aikin haji ku yawaita alhairi in ka tafi kana zaune kana zaune a harabar masallaci zaka ga wani ya ciro dabino ya mika ma kyauta sadaka duk dai saboda kwaɗayin abin nan da Allah ya faɗa a cikin suratul baqara duk abin da kuka aikata na alhairi Allah yana saninsa wani ma zaka ga ya ɗauko turare bai jin yaren ka baka jin nashi sai ya miƙo maka yana son ya dan shafa ma a jiki ai alhairi ne ko shi ma abin da zai iya kenan kuma yana fatan ya samu rabo a wajen Allah jama'a mu yawaita alhairi idan mun tafi makka kamar yadda Allah ya faɗa mana a suratu Taha abinda duk muka yi muna samun sa a kiyama wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa anatil wujuhu hayyil qayyum وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما duk abin da ka aikata a kiyama za ka samu rabo a kansa in ka yi mai kyau akwai lada wa man ya amal min salihati wa huwa mu'minun wa anatil wujuhu lil hayyil idan aka tashi a filin hisabi zaka ga fuskoki sun yi kaskanci suna kaskanci ga Allah mai rai mai tsayuwa da kansa saboda babu wanda ya san makomarsa a wannan lokaci kowa ka dubi fuskansa yana cikin tunani wacce irin makoma zai samu bayan an gama hisabi shine Allah ya ce wa kad khaba man hamala zulma hakika wanda ya tashi da zalunci yana ɗauke da zalunci a wannan rana ya taɓi Allah shi kare mu wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa man ya'mal min salihati wa huwa mu'min wanda ya aiki daga cikin ayyuka ingantattu sharadi yana da imani fala ya khafu zulman wala habuma wannan ba zai ji tsoron zalunci ba ba za a naka saladansa ba ba za a hana shi ba duk abin da ka aikata na alkhairi za ka same shi a wannan rana ta kiyama don haka mutumin da ya samu damar tafiya aikin haji ya yawaita alkhairi gwargwadon kima ana son mutum ya yawaita alkhairi idan ya tafi aikin haji wa ya faɗa Allah da kansa ya faɗa a suratul baqara ta taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah hmm. in ka duba akhbaru makka a mujallar na biyu shafi na da 132 ibrahimu naka'i yana cikin tabi'ai Allah ya masa rahama ibrahimu naka'i yace kana yu'jibuhum idza qadimu ta Allah ya kharuju minha hatta yahtimu alquran sahabban annabi suna sha'awar in dai suka taka garin makka to kada su bar wannan gari ba tare da sun sauke qur'ani ba in ana batun alhairi karatun qur'ani yana gaba saboda haka da zaran sahabban annabi Muhammad sun isa makka to abin da suke ƙoƙarin yi na farko shine su ga cewa sun sauke karatun ƙur'ani a garin makka abin da duk ya danganci alkhairi ka yi ƙoƙari ka aikata abu na hudu wanda Allah yake karantar da mu a cikin wannan aya ta suratul baqara shine na ƙarshe yace wata zawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa kuma ku riƙe huzuri. a mafificin guzuri shine tsoron Allah a kuskure ne ga wanda baya riƙon guzuri in zai tafi aikin haji ko umra akwai hadisin Abdullahi bin Abbas wanda yake sahihul Bukhari yana cikin wasu littafai da yawa Abdullahi bin Abbas ya ce kana ahlul Yaman mutanen Yaman sun kasance ya hujjuna wala ya tazawwaduna suna zuwa aikin haji ba sa rike guzuri mutanen Yaman a zamanin Annabi Muhammad sai su je aikin haji babu guzuri Waya kuluna suna cewa nahnu mutawakkiluna mu ne masu tawakkali da Allah muna dogara da Allah Allah ya isan mana don haka ko ba guzuri za mu je aikin haji sun adamu na sannan abin da suka ɗan rike ɗin ya ƙare. idan ya kare fa fa yas'aluna nasu sai su koma bara ana roko a taimaka mana dalilin saukan wannan aya kenan inji Abdullahi bin Abbas sai Allah ya saukar da wannan aya alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajji wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu kuma ku riki guziri fa inna khairaz zadini taqwa ah, mafificin guziri shine tsoron Allah Allah ya umarci musulmai su rika riƙe guziri kafin su tafi makka karka ce ai ka dogara ga Allah don haka ba za ka riki guzuri ba Allah ya ce ka riki guzuri sannan ka yi tawakkalin da Allah a wata riwaya waɗannan mutane suna cewa na hujju baitallahi wala yutaimuna aka ce me yasa kuke zuwa aikin haji babu guzuri sai suka ce au ai mu bakin Allah ne wanda ya zo makka ai bakon Allah ne ko a ce mun bakunci Allah kuma ya ki ciyar da mu wai saboda su eh, su tabbatar da hujja a ce mun baƙunci Allah sannan Allah ya bar mu da yunwa to me zaka ce kai kaga sai kai shiru ko to sai Allah ya saukar da amsan da kansa ya ce in dai kuna yi don Allah ne to ku riki guzuri kuma mafificin guzuri ga matafiyi shine tsoron Allah wannan a darasi ne mai ƙarfi ga musulmi duk tafiyar da za ka yi ba ka da wani guzurin da ya wuce tsoron Allah shi yasa yana cikin wasicin da manzon Allah yake wa sahabbai ka duba sahihu sunan tirmizi hadisi na 2740 abu huraira ja a rajulun ila rasulillah wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yuridu safaran mutumin yana son zai yi wata tafiya ya zo ga manzon Allah ya ce ya Rasulallah tafiya ta same ni zan yi tafiya ausini kamin wasiya qala sai annabi ya ce usi ka bi taqwallah ina maka wasiya ka ji tsoron Allah wa takbira ala kulli sharafin sannan in kana tafiyan duk sa'ilin da ka hau wani tudu ka ce Allahu akbar abubuwa guda biyu nan sune manzon Allah ya masa wasici da su farko tsoron Allah don haka matafi ba shi da guzurin da ya wuce tsoron Allah za ka tafi wajen da ba su san ka ba ba ka san su ba in babu tsoron Allah mutum sai ya abin da ya ga dama ko in babu tsoron Allah ka tafi gari garin nan babu wanda ya san ka kai ma baka san su ba saboda haka in dama baka shan giya saboda tsoron mutane ne to gashi ka zo wurin da ba mutanen da suke ganin ka dama a garin ku baka zina saboda ko ina ka shiga an san ka to yanzu ka zo gurin da babu wanda ya san ka ashe babu abin da zai taimaka wa musulmi in yayi tafiya kamar tsoron Allah shi yasa manzon Allah yake cewa ittaqillaha haisu ma kunta ka kiyaye Allah duk inda ka kasance manzon Allah ya ma wannan mutum wasici da cewa ka riki tsoron Allah tafiyar nan da za ka yi kuma ka rika yin kabbara duk sa'ilin da ka hau tudu wanda ita wannan sunna da yawa mutane sun batta sunna ce ta annabi idan mutum yana tafiya sai ya hau kan tudu a keke a mashin a mota a ƙasa ya ce Allahu akbar manzon Allah ya ma wannan mutum wasici da haka falamma maza mutumin yana juyawa yayi nisa sai annabi ya masa addu'a ya ce Allahumma azwi lahul arda wa hawwin alaihi safara ya Allah ka naɗe ma wannan mutumin ƙasa ka sauwaƙe masa tafiya ɗin ka naɗe masa ƙasa yadda zai isa inda yake so ya isa a cikin sauƙi sannan ka sauƙaƙe tafiyan kare ya samu wahala waɗannan su ne abubuwa guda hudu waɗanda ayana take karantar da mu mu riƙi tsoron Allah muddin za mu tafi aikin haji Ah, wannan shine babban guzuri da alhaji zai rike kuma sai ka tafi aikin haji za ka gane hikimar da ta sa Allah ya faɗi wannan magana za ka ga mutane iri-iri saboda sun bar ƙasashensu suna ganin babu mai ganinsu suna ta saƙon Allah yadda suka ga dama mun sha raba hukunci mun sha ganin mutanen da suke ɗiban kafirai su je da su makka ba sau ɗaya ba a ɗauki matan banza a kai su jidda wasu ma su kai su har makka wannan tun ana faɗa mana ba mu gaskantawa sai da muka gani da idanunmu wanda Allah ya ce kayi nufin ma za ka yi barna a maka Allah zai ma azaba ga wani kuma shi inda ya ga ya dace ya kai karuwa kenan maka don haka zai biya ma karuwa hajji daga nan Najeriya in an tafi maka ba aikin hajjin ya kai su ba ya biya mata ne saboda wurin ya zama mahaɗa. na haula wala quwwata illa billah Iza an لم ترحل بزاد التقى لاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وإنك لم ترصد كما كان أرصدا in baka riƙe guzirin tsoron Allah ba a kiyama za ka ga wanda ya riƙe guzirin tsoron Allah a wannan lokaci ne za ka ci jiyatsa karanta mana aya ta gaba laisa alaikum junahun Allah laisa alaikum junahun tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah hmm. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين وليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الله يا هنا أي قردما أمكة wannan aya da muka karanta ta baya kenan alhajju ashhurun ma'lumati faman farada fihinna alhajja fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajji ka duba sahihul bukhari hadisi na 1770 abdullahi bin abbas ya ce kanat ukazun wa majanna wa zulmajaz aswaqan fil jahiliya ana aikin haji tun kafin zuwan annabi muhammad larabawa suna da kasuwanni manya shahararru ana kiran ɗaya ukaz da majanna da zulmajaz waɗannan manyan kasuwanni ne saboda haka larabawa sun saba a lokacin aikin haji suna zuwa cin waɗannan kasuwanni sai gashi yanzu da annabi ya bayyana Allah ya saukar da aya ya ce ku guji gardama in kun shiga haramin aikin haji fata'assamu an yattajiru fil mawasim Abdullahi bin Abbas ya ce to sai larabawa kab suka ce idan kuwa za a ce kar a yi gardama kasuwanci ya haramta ba magana kasuwanci kenan ya kamata mu je mu tambayi annabi tunda an ce kar a yi rigingimu kar a yi musayya to ɗan kasuwa kuwa anya ya sai da kayansa ba a yi musu ba sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alu rasulallah ku ce a Allah ya ce faman farada fihinna alhajj fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj kada a yi jayayya in mutum ya shiga harami to kun mun saba da cin kasuwanni idan ana aikin haji aikin hajin nan bai hana mutum ya sai da wani abu ko ya sai wani abu to kuma yanzu tun da dai babu jayayya ba hali kenan mu yi kasuwanci wannan shi ya kawo mu ina hukuncin haka shine Allah ya saukar da wannan aya laisa alaikum junahun babu laifi a kanku ya ku musulmai an tabtagu fadlan min rabbikum ku nemi wata falala ta ubangijinku babu laifi don ka shiga harami ka sai da kaya ko ka sai kaya alhaji ba a hana shi ya yi sayayya ba har ma kuma za a iya ɗan musayya wannan kaya nawa ne a kai kuwa haba ya yi tsada wannan babu laifi Allah ya ce daidai ne laisa alaikum junahun an don haka alhaji yana iya ɗiban kaya ya tafi ya sayar a lokacin aikin haji da kuma haramin a jikinsa ko kuma ya je ya sai kayan alhali akwai haramin a jikinsa don haka halal ne alhazai su yi kasuwanci sai dai gardama wacce ta halatta kowa ya san irinta idan mutum ba zai yi murɗiya ba ne ta wannan kasuwancin nasa ba zai cuci kowa ba wannan yajjaye yadda ake a lokacin sayan kaya ko sayarwa babu laifi a kai sai Allah ya ce fa'iza a min arafatin a lokacin da kuka tiɗaɗo daga arfa kun sauko daga arfa fadkurullaha to ku yawaita zikirin Allah inda mash'aril haram ku yawaita zikirin Allah idan an taho al haram al-mash'ar guda biyu ne akwai al halal akwai kuma al-mash'arul haram dukkan su duwatsu ne al-mash'arul haram shine muzdalifa al halal shine arfa idan kun fito arfa kun iso muzdalifa to ku yawaita zikirin Allah in ji Allah maɗaukaki wannan magana ta Allah ce aya karara hmm. ah, fa idza afattum min arafatin idan kun baro arfa fadkurullah ku yawaita zikirin Allah a ina za ku yi zikirin Allah indal mash'aril haram a daidai muzdalifa kaga inda alhazan mu suke samun kuskure da yawa musamman alhazan Najeriya ba sa tsayawa a muzdalifa idan aka taso daga arfa sai mutum ya koma masaukinsa amina ya koma ya kwanciyarsa gari ya waye ya wuce wajen jifa babu ruwansa da tsayuwa a musdalifa. kun ga ya saba maganar da take ayar qur'ani Allah ya ce in kun taso daga arfa ku yawaita zikirin Allah a musdalifa shine al-mash'arul haram Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin majmu'u fatawa a mujallar na 26 shafi na biyar. yace wa sunnatu an ta bi muzdalifa sunnar annabi ta karantar da mu cewa alhaji idan ya taso daga arfa ya kwana a muzdalifa ila an ya tubu alfajir har dai alfijir ya keto ba a barin arfa sai rana ta faɗi sannan idan aka taho muzdalifa ana isowa za a haɗa magariba da isha ana gama haɗa magariba da isha sai kwanta kai bacci don haka ma malamai da yawa suke cewa babu ma shafa'i da wutiri babu hadisin da ya nuna za ka yi wata nafila a bayan kayi sallar magariba da isha a musdalifa duk da shike da dama malamai sun ce ko da dai hadisi bai nuna ba in kayi babu laifi don an nuna cewa annabi har ya bar duniya baya barin witiri la'akari da wannan magana ta sa aka ce babu laifi don kayi kuma in ma ka kin baka saba sunnar manzon Allah ba saboda ana son da zaran ka iso muzdalifa abinda za ku yi shine ku hada magariba da isha kada ku bar arfa sai rana ta faɗi sannan kada ku yi magariba da isha kuma a arfa din sai ku kamo hanya ko da dare zai muku kafin ku iso muzdalifa ba ku saba sunnar manzon Allah ba kuna isowa musdalifa sai ku haɗa sallar magariba da isha kuna haɗa sallar nan sai ku kwanta ku yi bacci ana son ku yi bacci saboda ku tashi da wuri in ji shekul islam ya ce fayu salli bi halfajar fi awwalil waqti alfijir yana ketowa a farkon lokacin sallar asubahi ake son a yi jam'i a yi sallar asubahi a farkon lokacinta da zarar an gama sallar asubahi a mash'arul haram a nan muzdalifa sun ya kifu bil mash'aril haram a inda ka yi sallah sai ka miƙe tsaye ka ɗaga hannayenka ka yi ta addu'a ka yi ta zikirin Allah abinda Allah ya faɗa kenan fadkurullaha indal mash'aril haram ku yawaita zikirin Allah a Muzdalifa ba za ku bar wannan addu'o'i da kuma zikiri ba ila an yasfarra jiddan sai gari ya yi haske sosai qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito a wannan lokaci ne kuma za ku kama hanya ku tsinci duwatsun da za ku ta jifa da su daga nan musdalifa sannan ku tafi jifa ba a bari sai rana ta fito sannan a bar musdalifa kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su larabawa ba sa barin arfa suna barin arfa kafin rana ta faɗi sai annabi ya ce to a saba ma larabawa yadda da a jahiliya suke yi kada a bar arfa sai rana ta faɗi sannan kuma a zamanin jahiliya idan larabawa suka zo mustalifa sai abin nan sai rana ta fito kafin suke barin mustalifa sai manzon Allah ya ce a saba musu a bar mustalifa kafin rana ta bullo wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ki tsayuwa a mustalifa ya wuce mina bai kwana a mustalifa ba ya saba ma umarnin Allah wanda ya saba ma umarnin Allah ya saba ma wajibi don haka dole sai ya yanka rago wannan ita ce fahimta mafi inganci daga cikin fahimtar malaman sunna don haka kwana a muzdalifa din ya kamata mu sani wajibi ne wa ya ce a kwana Allah ne ya faɗa fa iza afattum min arafatin idan kun baro arfa fadkurullaha inda masharil haram ku yawaita zikirin Allah a muzdalifa zikirin Allah na ko ba da daddare ake ba sai kun kwana an yi sallar asubahi sai ka tashi tsaye yi ta yin zikirin Allah kana salatin annabi kana addu'o'i hadde gari ya yi haske sosai Allah yake cewa wazkuruhu kama hada kuma in kuntum min qablihi lamina dallin wannan guri inda mutum ya tsaya shi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai inda ya tsaya karkana ce akan cewa sai dai ka je gurin da manzon Allah ya tsaya mutane miliyoyi sun taho wannan aikin haji kowa yana so ya je inda manzon Allah ya tsaya kaga aiki ya samu bare ma babu gurin yanzu an riga an yi masallaci masallaci ne a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa duk inda ka tsaya a arfa matukar dai baka fita haddi na arfa ba tsayuwarka ta inganta duk inda ka tsaya a muzdalifa tunda akwai hudud akwai iyakoki saudiya ta kafa signboard manya-manya za ka gani a rubuce ga iyakan muzdalifa ga farkon mina don haka in ka kwana a muzdalifa za ka gane in ma ba a muzdalifa ka kwana ba za ka gane kar ka ɗauka inda shema take nan ne muzdalifa shemomin nan an yi su daga mina har zuwa muzdalifa wasu shemomin sun ma fita daga mina sun shiga muzdalifa amma kai in ka tashi dawowa abinda za ka yi la'akari da shi shine signboard din nan inda aka nuna iyakan muzdalifa ka tabbata baka ƙetara ba don ku in ka ƙetara sai kayan ka rago ka kwana a hudud na muzdalifa ka yi abin manzon Allah ya yi shine bayan sallar asubahi ka tashi tsaye ka yi ta zikirin Allah ka yi ta salati ka yi ta addu'o'i har gari ya yi haske idan gari ya yi haske kafin rana ta fito ka tsinci tsakuwa ka kama hanya ka doshi wajen jifa wannan ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sake maimaita wannan magana ya ce fadhkuru ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يساكي سوى واذكروه كما هداكم كتنا نئمر الله كما يديمك الشريعة وإن كنتم من قبله لمن الضالين ko da shike kun kasance kafin wannan shari'a da kuna cikin batattu to ku yi ma Allah godiya da ya sa fa kuke cikin musulmai akwai ɗimbin mutane waɗanda ba samu wannan rahamar ba akwai mutane da yawa waɗanda ba samu rahamar Allah na samun shari'a ba ku Allah ya ba ku shari'a to ku tuna wannan ni'ima ku yi godiya ga Allah ku tsaya ku bauta masa ku yi ibada ingantacciya kun ga ita wannan aya Allah ya maimaita kalman ku tuna Allah sau biyu fadhkurullaha indal mash'aril haram wazkuruhu kama hadakun saboda ya nuna maka ni'ima ce mai girma gare ka da ka samu daman zuwa aikin haji don ba kowa yake samun wannan falala ba ba kowa yake dacewa da irin wannan rahama ta Allah ba bare kuma akwai ishara gare ka yadda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai masu yawa hadisin da sahabbai kamar mutum goma suka ruwaito sayyidina umar abdullahi bin umar akwai abdullahi bin abbas abu huraira abu umamat al-bahili abu dardai abu sa'idin al-khudri muawiya bin abi sufyan hisham bin hakim waɗannan sahabbai duka sun ba da labari hadisan suna cikin silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 48 49 50 hadisi na 172 hadisi na 1623 wanda Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kansa yake cewa wannan hadisin ma mutawatiri ne ka duba silsilatul ahadith sahiha a mujallal na 4 shafi na 162 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah azza wa jalla khalaqa adama thumma akhadha al-khalqa min farkon halittan dan adam inji manzon Allah a lokacin da Allah ya halicci annabi adam sai ya saukar da shi a wannan guri mash'arul haram wasu malamai suna cewa a mash'arul haram ne wasu suna cewa a filin arfani hadisin mutawatiri ne ya tabbata daga annabi muhammad da aka halicci annabi Adam sai aka saukar da shi a wannan filin a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace khalaqallahu adama hina khalaqahu a lokacin da Allah ya halicci annabi Adam fa daraba katifahu al-yumna sai Allah ya saukar da shi a wannan fili ya bugi kafadarsa ta dama fa akhraja zurriyatan bayda Allah ya fitar da rayuka na halittun da za a halitta karkashin annabi Adam duka wani ɗan adam da zai zo duniya a ƙarƙashin annabi adam Allah ya fitar da ransa daga kafaɗan annabi adam ta dama ka annahu zurru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar kiyashi ƙanana rayukan wa daraba katfahu yusra Allah ya bugi kafaɗar annabi adam ta hagu fa akhraja dhurriyatan sauda ya fitar da wasu rayuka baƙaƙe ka annahumul humam kamar yadda kasan gawayi wato bayan an gama halittar annabi adam Allah maɗaukaki ya ciro ‘yan Adam daga kafaɗar annabi Adam ta dama suna haske, ya ciro wasu rayukan ‘yan Adam daga kafaɗar annabi Adam na hagu baƙaƙe. A ina aka yi wannan wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akaza Allah tabaraka wa ta'ala al min zahari Adam bi shi ne filin arfa ba'da al bayan sallar la'asar kafin rana ta fadi a ranar da Allah ya halicci annabi Adam da la'asar kafin rana ta faɗi a filin arfa wasu na cewa a mash'arul haram sannan sai Allah ya fitar da waɗannan rayuka daga jikin annabi Adam duka ran wani mutum da za a halitta a duniyan nan sai da aka fito da shi a wannan filin an fito da wasu rayukan baƙaƙe wasu farari yanda ka san jama'a ke haɗuwa a filin arfa akwai bakar fata akwai faran fata akwai jar fata ga sunan iri-iri akwai mata akwai maza akwai shugabanni talakawa sutura iri guda to haka Allah ya fito da rayukan 'yan adam baki ɗaya a wannan fili a ranar arfa yanda ake son musulmi ya tsaya a bayan an yi sallar azahar da la'asar jam'i a filin arfa ya yi ta addu'a har rana ta faɗi to a ɗan wannan tsakanin Allah ya fito da rayukan nan a wannan wajen me Allah yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fito da waɗannan rayuka ne saboda ya ɗauki alkawari a wajen 'yan adam kafin ma su zo duniya don haka dukkan wani mutum tuntuni Allah ya ɗauki alkawari a wajensa sai da Allah ya ciro rayukan 'yan adam daga jikin annabi adam a wannan fili ya ɗauki alkawarinsu to yanzu kai Allah ya baka dama ka sake zuwa wannan fili inda da can ka ɗauki alkawari ga Allah gashi yanzu ka koma shi yasa hadisai da yawa suke nuna mana babu wata addu'a da ɗan adam zai yi wacce tafi daraja irin wacce ya yi ta a filin arfa kamar misali riwaya ta al'imamu muslim hadisi na 348 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yaumin aksara min an ya Allahu fihi abdan minan nari min yaumi arafa babu wani yini babu wata rana wacce Allah ya fi yawaita ‘yanta mutane daga wuta, ya fi yawaita gafara ga bayinsa fiye da ranar arfa. Manzon Allah ya ce wa inna la yadunu minhum a ranar arfa Allah yana matsowa kusa da halittunsa. Tun mai bahi bihimul mala'ika yana alfahari da waɗannan bayin ga mala'iku. Allah zai kira mala'iku ya ce kun ga waɗancan mutane da suka taru a filin arfa ma za a rada ha'ula me suke nufi waɗancan sun fito daga Najeriya waɗancan daga Chadi waɗancan daga Kamaru waɗancan daga China Amurka Ingila an haɗu sassan duniya gabas da yamma kudu da arewa me ya haɗa su a wannan fili ga turan su iri ɗaya dukkan su farare sai Allah ya tambayi mala'iku sannan ya ce musu ushidukum anni gafartu lahum to ina kafa muku shaida ya ku mala'ikuna duk dan adam da yake filin arfa na gafarta masa wanda yake da kuɗi bai je haji ba yayi asara a cikin hadisin da yake littafin al'imamu tirmizi hadisi na 2837 yana cikin motsa hadisi na 246 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mafificiyar addu'a ita ce wacce aka yi ta a ranar arfa abin mamaki sai ka je filin arfa ka ga wani yana ta bacci har da mai shari ga wata gara basa kana bacci yanzu iya shekarun da kai a Najeriya duk ba su ishe ka kai bacci ba sai ka zo filin arfa awa nawa ne za a yi a filin arfa shi fa manzon Allah da ya tsaya a filin arfa a kan raƙuminsa bai ma shiga inuwa ba a tsakar rana manzon Allah ya tsaya a kan raƙumi ya ɗaga hannayensa yana addu'a ya riƙe linzamin da hannun dama ya mika hannun hagu in hannun hagunsa ya gaji ya saukar ya kama linzamin da hannun dama ya ɗaga hannun hagu ya saukar da hagu ya ɗaga dama bai bari ba sai da rana ta faɗi to amma kai yanzu an maka tanti ga bukkoki nan ka shiga ga darduma saudiya ta fiɗa ga ruwa an kawo na zanzan an aji da ya sha ya ji sanyi ga inuwa sai koma yana bacci amma babu laifi don ka shiga inuwa saboda sayyiduna usman ya shiga inuwa an samu sahabban manzon Allah sun shiga inuwa sai dai malaman sunna sun tabbatar mana wanda ya tsaya a rana shine wanda ya fi dacewa da sunnar manzon Allah to wannan tsayuwa da ake a filin arfa yana tuna maka waccan tsayuwa ne da aka yi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fitar da rayuka daga jikin annabi adam fa akhraja min sulbihi kullu dhurriyatin kulla zurriyatin zara'aha dukkan wata halitta da Allah ya nufin zai fitar daga jikin annabi Adam aka fito da ita a wannan rana da aka halicci annabi Adam a filin arfa manzon Allah ya ce fanasarha baina yadayhi kazzar manzon Allah ya ce Allah ya baza waɗannan rayuka a gabansa sun makallamahun ƙubula sannan Allah ya magana da rayukan baki ɗaya rayukan kafirai da na musulmai duk an fito da su a wannan fili aka tara sannan Allah ya musu magana in ka duba tafsirul baharul muhit ah, ibn al-anbari yake cewa uridat bi masma'in min adam alaihi salatu wassalam a lokacin da Allah ya yi magana da rayukan mutane baki ɗaya annabi adam yana ji wa asma min al-jimadati al-iba'a li tahqiq al-gard alaihi Allah ya fara cewa mala'iku ya fara ce ma <clears throat> Allah ya fara yin magana da sammai da ƙasa ga amana za ku ɗauka suka ce ba mu iyawa annabi Adam yana ji aka ce ma duwatsu ga amana za ku ɗauka suka ce ba mu iyawa sannan Allah ya yi magana da halittu baki ɗaya da ya fitar daga jikin annabi Adam a suratul a'raf wa iz akhadha rabbuka min bani Adam wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum me suka ce qalu bala شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ضدية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون Allah ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum a lokacin da Allah ya ciro zuriyar annabi Adam daga jikinsa ya tara su baki ɗaya a filin arfa ga hadisan manzon Allah mu rai ga kuma ayar Qur'ani don haka abin ya tabbata wallahi wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya kafa musu shaida a bisa rayukansu Allah ya yi mana tambaya baki ɗayanmu ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba kafin ma annabi adam ɗin tukuna ya tashi da rai ya zauna duka wata halitta da za ta fito daga ƙarƙashinsa Allah ya tara ta a fili guda ya yi tambaya ya ce shin ba ni ne ubangijinku ba ƙalu duka rayukan 'yan adam suka ce bala haka ne shahidina mun shaida kai ne ubangijinmu sannan Allah ya ɗebi rayukan nan ya mayar ƙashin bayan annabi adam don haka duk mutumin da ya zo duniyan nan yana zuwa da sanin cewa Allah shine mahaliccinsa sai dai kawai son zuciya da kuma hanya da ribata shedan ta hana shi bin addini amma babu mutumin da bai san gaskiya ba wallahi Allah ya ce abin da yasa aka ciro rayukan kuɗin nan a filin arfa aka ɗauki wannan alkawari gunku an katse hanzarinku ne fa ya ku ‘yan adam an ta kulu yawmar kiyamati in kunna an haza gashin don kada in an tada ku a kiyama za a jefa wani a wuta sai ce aini ban san haka ba Allah ya ce to kar ma ku faɗi hakan tuni Allah ya ɗauki alkawari kun tabbatar ba ku da wani mahalicci sai Allah kun yarda Allah shine mahalicin ku aw taqulu ko kuma ku ce inna ma asharaka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim ai iyayenmu ne da suka yi kafirci mu daga baya aka haife mu afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun ya Allah zaka halaka mu saboda abinda masu barna suka aikata to babu wannan uzuri kowa ya san gaskiya wa kadhalika nufassilu ayati Allah yace haka nan dai muke rabe ayoyi muke bayanin su wala allahum yarji'una kuma da fatan su mutane ko sa koma su gane farautu. kai da Allah ya nufe ka da isa wannan fili ka samu babban rabo ka tuna waccan zama ta fari lokacin da Allah ya ɗauki alkawari wajenka ka tabbatar da shine ne mahaliccinka yanzu ga shi Allah ya dawo da kai wannan guri ka nemi gafaransa ka roƙe shi shiriya ya karbi wato ya karbi addininka ya karbi tubanka ya sa kana cikin masu tsira a ranar tashin kiyama akwai wani hadisi na Abu Nadira yana cikin silsilatu sahiha a mujallar na farko juz'i na farko shafi na 87 yace wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah ya samu rashin lafiya fa da kala alaihi ashabuhu ya'udunahu sai yan uwansa sahabbai suka shigo ana zuwa gaida shi wannan abu ya auku bayan rasuwar annabi muhammad wani sahabi ya samu rashin lafiya yan uwansa sahabbai suka shigo gaida shi fa baka wannan sahabi mara lafiya sai ya fashe da kuka faƙila lahu sai aka ce mar biki ka ya abdullah me yasa ka kuka ne ya kai bawan allah alam ya kullaka rasulullah kana kuka bayan mun da can manzon Allah ya taɓa ce maka shi wannan mutumin kafin ya musulunta yana barin gashin bakinsa yayi yawa a lokacin da ya musulunta sai manzon Allah ya ce masa khuz min sharibika thumma aqirrahu hatta annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma aqirrahu hatta talqani fil janna ka rage gashin bakinka idan ka rage gashin bakinka ɗin nan ka bar shi haka nan kada ka bar shi yana rufe bakinka ah, in ka yi haka nan za mu haɗu a aljanna to wato sahabbai suna ɗaukan wannan magana kamar an yi wa mutumin albishir ne lallai zai shiga aljanna tunda har annabi ya tabbatar masa in yayi hakan zai samu shiga aljanna to yanzu kana kuka kai da ma annabi ya taɓa maka albishir zaka shiga aljanna qala bala tace haka ne walakin ni سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول sai dai kuma na taɓa jin manzon Allah ya ce inallah Allah tabaraka wa ta'ala qababa qabatan bi yaminihi a lokacin da Allah ya ɗauki alkawarin nan daga wajen rayuka a wannan lokaci kafin eh, a busa sama annabi Adam rai Allah ya yi wata damƙa ya damƙi wasu rayuka faƙala sai Allah ya ce hazihi li hazihi wannan da na damƙa makomarsu ita ce aljanna wala ubali wa qababa qabatan ukhra sai Allah ya wata damka kuma ta daban fa qala sai yace hadhihi li hadhihi bi ma'ana haula'i ila nar wala ubali waɗannan rayuka da na damka su kuwa wuta za su tafi waɗancan rayuka da na damka aljanna za su tafi waɗancan rayuka da na damka kuma wuta za su tafi shine abinda bahaushe yake cewa tun ran tun ran zai tuni Allah ya san makomar ɗan adam domin tun wannan lokaci Allah ya rubuta makomar kowa a lokacin da annabi ya gama wannan magana fa qala sai wani mutum ya ce ah tun da an riga an rubuta makomar kowa tun wancan rana ya rasulullah fa alama za na amal to akan me zamu ringa aiki kenan ni zai sa kuma mu yi sallah mu yi azumi kawai mutum ya zauna ya jira makomarsa da tuni an rubuta dama zai tafi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alama waqi'il qadari yadda kaddara ke aukuwa yana nuna maka yadda Allah ya hukunta makomarka in ji manzon Allah kenan in ka samu kanka cikin masu sallah masu zakka masu tafiya aikin haji ashe kenan kana cikin waɗanda Allah ya damƙa ya sa makomarsu ita ce aljanna idan ko baka cikin masu sallah masu zakka masu to kana da siffar waɗanda Allah ya damƙa ya ce mako masu wuta Allah shi kare ne shine wannan sahabi yake cewa fala adri fi ayyil ne, ana ban san a wace damka nake ba wannan yasa ni kuka saboda haka jama'a wanda Allah ya bashi dama har ya iya isa wannan guri yana da wata siffa na cewa yana cikin waɗanda Allah ya rubuta za su shiga aljanna shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu rana wacce Allah ya fi ‘yanta ‘yan adam daga wuta fiye da ranar arfa babu wata rana wacce Allah ya fi yawaita ‘yanta ‘yan adam daga wuta ya yawaita gafara gare su fiye da ranar arfa wanda Allah ya rufe shi da isa wannan rana eh, eh, wato wannan fili to ana masa fatan wannan mutumi ya samu ah, kyakkyawar shaida shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aikin haji baya kyale zunubi ga bawa in dai hajjin nan ya kasance hajji ne mai kyau matukar mutum ya je ya yi aikin haji yadda manzon Allah ya karantar da wannan mutumin yana komawa kamar ranar da aka haife shi Allah ya gafarta mu duka zunubansa Allah ya mana gafara kuma Allah ya ba mu ladan karatu da muka yi za mu dakata haka in Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba daga aya ta gaba salamu wa rahmatullah mal da fata an sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce idan mutum ya ci bashi sai ya zama wanda ya ci bashin a wurinsa ya yi nisa da shi kuma shi bai samu yadda zai biya shi ba kuma ga abin na ƙara lokaci ya dame shi to malam ya zai yi da wannan zai aika masa ne ya yi masa koko ya saurare shi dai idan da yana da rai wajibi ne ya biya shi hakkinsa ko ya nemi yafewansa idan ko ya bata ne bai san inda yake ba ko kuma ya mutu bai san wasu magadansa ba sai ya yi sadaka da wannan dukiya haka malamai suka ce wannan tana cikin fasahar lajina mujallar na sha uku shafi na gare sittin da tara. sai tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya na anan shi ne. game da sallar juma'a shin tana da lokaci ne kamar yadda muke sallar azahar karfe daya ita ma lokacin nata daban Azahar juma'a tana da lokuta biyu waɗanda duka sun tabbata a sunnar mazan Allah akan yi ta da safe akan yi ta kuma a lokacin azhar hmm. wanda duk aka yi bai saba ma sunna ba yana cikin al-mawsu'a al-fiqhiyya al-muyassara mujallal na biyu shafi na 371 hmm. takan dauki lokacin azhar takan kuma dauki lokacin walha amma mafi yawan malamai sun fi rinjayar da lokaci na azhar akan lokaci na walha ala kulli halin kowane ya tabbata sunnar manzon Allah hmm. tambaya ta gaba ya ce malam mutum ne ya ɗauki ɗan aiki domin ya masa aikin gona sai suka shirya da cewa sai ya cire amfanin gonar sa'an nan ya cire daga cikin amfanin gonar ya biya shi sai shi ma ya yarda to lokacin da yake cire amfanin gonar sai ya ga amfanin gonar ta isa a cire mata zakka kuma ya gashi bai riga ya cire watan mai aiki haƙƙinsa ba kuma idan ya cire mai haƙƙi haƙƙinsa zakkan ba za ta isa ba to wai zai fara cire haƙƙin ne ko sai ya fara cire zakka ba a da zakka alhali akwai hakkin wani akan ka sai ka biya bashi kafin nan abin da ya saura zakka take hawa in abin da ya saura bai kai zakka ba babu zakka akan ka wannan yana cikin fiqh zakat a ah, mujallar na biyu shafi na 294 hmm. sai tambaya ta gaishe malam da Allah wasu malamai suna cewa annabi Isa zai dawo shin ya gaskiyar magana take haka ne zai dawo haka sunnar manzon Allah ta tabbatar mana sai tambaya daga cewa assalamu alaikum warahmatullah malam ni ne da ubangida na kuma dan uwana ne na jini sai eh, ya kasance da ɗan kasuwa ne mai arziki har ta kai ya ɗauke ni yaron sa ya bani auren auren yarsa ya cire ni daga cikin ƙarƙashinsa ya bani tawa dukiyar bayan wani lokaci ina kasuwancin sai na samu jarabawa ta bashin kamfani har ta kai na gudu saboda bashin da yake kai na, sai aka je wajen uban gidana watan dan uwan nawa kuma sirki na kuma ubana eh, na jini sai ya ce shi ba ruwansa da ni sai ya ɗauke yarsa wato matata ya mada ita gidansa kuma har ya biya mata makka za ta fi bayan kuma ni ina hannun 'yan sanda akan wannan to malam yaya matsayin dukiyarsa a gare ni ya matsayin matata da ya ɗauke ba tare da izini ba kuma ya biya kuma matsayin ta makka idan dukiyarsa bashi ne a kan shi wajibi ne ya biya shi bashinsa ko da mahaifinsa ne ba surukinsa ba idan bashi na tsakaninsu wajibi ne ya biya ba daidai ba ne mutum ya ɗauke matar wani saboda shi ne ubanta ba shi da wannan iko a musulunci idan akwai wani abu da ya auku ne shari'a ta tabbatar da hukuma ita ke gyara irin wannan al'amari amma mutum ya je ya ɗauke yassa daga gidan aure wannan ya saba ma karantarwa musulunci kasancewar uban ya biya wa matan makka ta tafi makka nan ma laifi ne mace ta je aikin haji babu maharami babu izinin mijinta amma kuma don ta yi hakan hajjin bai ɓaci ba hajjin nata ya inganta illa dai nan ma an yi kuskure da har za ta tafi babu izinin mijinta Allahu sai tambaya ta gaba cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan malam ya sharuwa lafiya amin bayan haka malam ina tambaya kamar haka shin malam wai akwai wata aya aya alqur'ani ko hadisi manzon Allah wanda ya nuna cewa adadin sunayen manzannin Allah ko babu lallai Allah ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka ko wasu Allah ya ce wa annabi wasu annaba mun gaya maka wasu ba mu gaya maka ba saboda haka maganar gaskiya ita ce babu wanda ya san adadin annabawan Allah sai Allah duka wani hadisi da ka gani an ce ga adadin su bai inganta ba ka duba fatawar ta da'ima a mujallar na uku shafi biyar. sai tambaya ta gashi assalamu alaikum malam ni ne sana'ata ita ce ina zaune a gareji idan mai aiki ya zo sai ya ban aikin ni kuma in nemi masu mota kuma in bi motan don in tabbatar an yi aikin yadda mai aikin yake so wani lokaci in biya mai mota kafin in ga wanda ya bada aikin ni ma akan haka nake samun nawa kuma in sale masu mota to a kullum kuma nake yi jinga da su kasa da wanda shi mai aikin ke badawa ta wanda nake dan cire nawa to ko ya halasta in cigaba da wannan sana'ar halal ne amma sharadi ne duk abin da ya ci gefe biyu din kowa ya sani da gefen waɗanda aka yi ma aiki da kuma waɗanda suka yi aiki dole su sani ga irin abin da shi ya samu kuma da yardansu amma in ya zama a rufe ake yi shi ya caji wancan kuɗi mai yawa waɗanda suka yi aikin ba su sani ba ba su san adadin abin ba daga shi sai Allah ba wanda ya san me ya cire wannan akwai yaudara a ciki haramun ne ah, da haka duk sa'ilin na mutum zai yi dillanci domin wannan dillanci yake magana akai ya zama dillali ne yana tsakanin mutane biyu shi zai yi iso ga wasu in suna da bukata shi dillali haramun ne ya ci wani abu sai da sanin sassa biyu din nan da kuma yardansu amma in sun yarda komi yawansa shikenan in sun yadda komi yawan abin da ya samu babu laifi amma in babu sanin su abin da yake ci haramu ne yana cikin fatawar lati na da'ima a mujallar na shafi na da da ashirin hudu. sai tambaya ta gaci assalamu alaikum malam menene hukuncin auren da aka daura da ciki bayan wata uku ko hudu zuwa bai ta haihu duka auren da aka daura mace na da ciki wani aure bai inganta ba eh, yana cikin fatawar na mujallar na shafi na da da arba'in shida.